Música daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12:00 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirinsa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma sharhin bayan labarai. Daga nan akwai mu dauke da shirin nan ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Muna kuma dauke da shirin nan na mu koyi harshen Farisanci. sai shirin kisoshin rayuwa kafin daga nan mu kai ga shirin lafiya sai da kula muna ɗauke da labarin wasannin mako sai kuma shirin waƙoƙin iraniyawa ko kuma ce kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe nan da kikoki masu zuwa za mu faɗa muku halin da duniya ke ciki. To tare da sallama masu sauraro jerin shirin da muke dauke da nan tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. Falastina wanda suka yi hijira sun fara komawa arewacin zirin Gaza lamarin da ƙungiyar Hamas ta bayyana da mai cike da tarihi. yarjejen tsagaita wuta tsakanin isra'ila da kuma labarin an tsawaita ta har zuwa ranar 18 ga watan fabrairu gamayyar kasashen na yankin sahel guda uku sun tattauna game da batun ficewarsu daga kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas yanzu ga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka a Gadas. Duban ɗaruruwan Falastinawa da suka rasa matsugunansu sun fara komawa yankin arewacin zirin Gaza da yaki ya daidaita bayan da aka cimma matsaya tsakanin ƙungiyar Hamas da kuma Isra'ila. Tuni ƙungiyar Hamas ta ba da komawar Falastinawan zuwa arewacin Gaza wanda ta danganta da abu mai cike da tarihi. an ci maritan tsagaita wuta tsakanin isra'ila da kuma hamas bayan shafe watanni goma sha biyar ana gwabza ƙazamin faɗa. a Gaza. An fara aiwatar da kashin farko na yarjejeniyar a ranar 19 ga watan Janairu, kuma ana sa ran za a saki Falastinawa sama da 1,890 da 'yan Isra'il 33 waɗanda ke cikin 240 da ƙungiyar Hamas ta yi garkuwa da su. a harin ranar 7 ga watan oktoban shekarar 2023 tun lokacin yakin ya laƙume rayukan falastinawa akalla a kasari mata da kuma kananan yara. Ƙungiyar Hamas dai ta ce gwamnatin Isra'ila ta amince ta tsagaita buɗe wuta bayan da ta gaza cimma wasu manufofinta na yankin. Tunda farko dai gwamnatin ƙasar ta ce Falasinawan wanda za su iya komawa arewacin ƙasar a ranar Litinin bayan da ƙungiyar gwamnatin Jihad Islamic ta Gaza ta tabbatar da cewa za a saki ɗan Isra'ila Arbel Yehud kafin a yi musayen fursunoni a nan gaba. an tsawaita yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin isra'ila da kuma lebanon na tsawon kimanin makonni uku bayan da gwamnatin ƙasar ta ƙi janye dakarun kasar kamar yadda aka ƙulla tun da farko an bayyana cewa yarjejeniyar tsakanin ƙasashen biyu za ta ci gaba da aiki har zuwa ranar 18 ga watan fabrairu mai shirin kamawa na shekarar nan shi ma firaministan ƙasar lebanon najib mikati ya tabbatar da tsawaita wa'adin yana mai kara da cewa laban za ta mutunta hakan bisa da tsagaita buɗe wuta da aka sanar tsakanin isra'ila da kuma hezbollah a watan nuwamba a ce ne ya kamata sojin isra'ila su fice daga kudancin lebanon gwamnatin lebanon ta sake jaddada aniyar ta ta ci gaba da aiwatar da shirin tsagaita buɗe wuta har zuwa ranar 18 ga watan fabrairu in ji mai kati a cikin wata sanarwa a cewar kamfanin dalancin labaran afp duk da haka a ranar lahadi sojojin isra'ila sun buɗe wuta kan al'ummar lebanon da ke ƙoƙarin komawa gidajensu a kudancin ƙasar inda su kashe fararen hula da dama da jikkata wasu fiye da ɗari 'yan ƙasar ta lebanon sun sha alwashin komawa ƙauyukansu da garuruwansu duk da barazanar da isra'ila ke yi a ƙarshen mako ne sojin isra'ila suka gargaɗi al'ummar lebanon da kada su koma garuruwansu na kudancin ƙasar isra'ila ta amince da jirin tsagaita buɗe wuta da ƙungiyar hezbollah a ranar 27 ga watan Nuwamban shekarar 2024 bayan da ta tabka asara mai yawa a fagen daga da kuma kasa cimma burinta duk da kashe mutane sama da dubu hudu a Lebanon. Shugaban kasar Kenya William Ruto a wata sanarwa da ya fitar ya sanar cewa zai gudanar da wani babban taro musamman na kungiyar kasashen gabashin Afirka a cikin sa'o'i 48 masu zuwa tare da halartar shugaban kasar congo felix sekedi da shugaban kasar rwanda paul kagame taron da yana zuwa ne a duk lokacin da 'yan tawayen m23 ke ci gaba da dannawa kan birnin goma inda ake ta musayar wuta a cewar wasu majiyoyin majalisar ɗinkin duniya da na tsaro sojojin rwanda da mayakan m23 sun shiga birnin a ranar lahadi in ji kamfanin lancin labaran afp yayin da ake kwafizawa a kusa da goma da kuma harbe-harbe da ake yi a birnin ya kuma sa mazauna birnin lardin ketarewa kan iyaka zuwa ƙasar rwanda a wani labarin kuma sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya zargi gwamnatin kigali kan sabon faɗan da ake yi a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran ministocin harkokin wajen gamayyar kasashen yankin nan guda uku na sahel sun yi wani zaman taro a birnin wagadugu na kasar burkina faso domin daidaita matsayinsu domin tattaunawar ƙarshe tare da ƙungiyar sidiyawo game da ficewarsu kwata-kwata wannan haɗuwa ta manyan jami'ai na shata muhimman matakin shirye-shirye na rubuwa kwata-kwata tsakanin gamayyar kasashen ios da kuma kungiyar ecowas da sanarwar haɗin gwiwa ta kasashen uku a cikin watan janairu shekarar 2024 ministocin harkokin wajen kara mako jan mari traore na kasar burkina faso da abdullahi diop na kasar mali da kuma bukari ya usangare na kasar niger wanda suka halarta wannan zaman taro domin daidaita manufa guda da kuma tabo batutuwan da suka shafi matakan wannan rabuwa a cewar sanarwar ministocin harkokin wajen burkina faso wannan tsarin tuntubar juna na halarta cikin niyyar shugabannin na tabbatar da nasu incin cin gashin kai tare da takaita tasirin janyewar daga CDAO ko ECOWAS. Wannan mataki yana jaddada niyyar kasashen IOS tafiyar da yadda ya kamata da harkokinsu na neman takaita tasirin biyo rabuwa kwata-kwata da CDAO kan tattalin arziki da na al'umma. Sakamakon farko na zaben shugaban kasa da babbar hukumar zaben kasar Belarus ta fitar da jijibin safiyar Litinin dinnan ya nuna cewa alexander lukashenko ne ya lashe zaben inda ya samu kashi 86 cikin 182 na adadin ƙuri'un da aka kada a bisa dokar ƙasar ta belarus dai ana ayyana duk ɗan takarar shugaban ƙasa da ya samu fiye da kashi 50 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a matsayin wanda ya yi nasara hakan na nufin mr lukashenko zai jagoranci ƙasar a wani wa'adin mulki na bakwai na shekaru biyar hukumar zaben ta sanar da fitowar kashi 81.5 cikin 100 na 'yan kasar miliyan 6.9 da suka fito rumfunan zaɓe. To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. thank you Tuma da lama sauraron mu bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mu ta shirye shirye amma za mu farawa da sharhin bayan labarai. Bayan sa muna dauke da shirin nan na ko kun san sai kuma mu koyi harshen Farisanci daga nan sai shirin na kisoshin rayuwa. Muna dauke da shirin lafiya sai da kula sai kuma labarin wasannin mako kafin daga bisani mu karkare da shirin kiɗa-kiɗan Iraniyawa. Ai sauraro lafiya. Bismillahir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Sharhin bayan labarinmu zai yi magana ne dangane da atisayin sojojin ruwa wanda dakarun kare junju hali musulunci a nan ƙasar Iran suka fara a ranar Juma'a a cikin tekun Farisa wanda ni Tahir Amin zan karanta. a ranar juma'a ce dai dakarun kare jun juhalin musulunci a nan kasar iran reshen sojojin ruwa suka fara atisaye a cikin tekun farisa daga gabar tekun har zuwa mashigar ruwa ta hormuz wato ƙarshen tekun farisan kenan babban kwamandan sojojin ruwa na rundunar irgc admiral ali riza tansiri ya bayyana cewa bayan sun sami nasarar gudanar da atisaye da wasu ƙasashe makwabta a baya da kuma wasu daga nesa don musayar da barbarun yaƙi a tsakaninsu da kuma tabbatar da tsaron yankin a hali yanzu wani ɓangare kaɗan ne daga sojojin ruwa na rundunar irgc ne suke halartar wannan atisayin tansiri ya ƙara da cewa a wannan karon sojojin ruwa na irgc za su gwada wasu sabbin makamai da suka kera wa'anda suka hada da jiragen ruwa ƙanana masu tsananin sauri kuma masu konan bakin wake bayan haka kwamandan ya ce yana daga cikin manufar wannan atisayin nuna irin karfin da sojojin ruwa na jamhuriyar musulunci ta iran a bangaren igc suke da shi sannan ya kara da cewa kasashe makwabta kada su razana da wannan atisayin don ba a nufin cutar da wani daga cikinsu amma makiya kuma su kiyaye tsokanar jumhuriyar musulunci ta iran don ba za su ji ta da daɗi ba kwamandan ya kammala da cewa gwada wasu sabbin makamai masu linzami wa'anda aka kera a cikin gida na daga cikin ajandar wannan atisayin daga cikinsu a akwai cilla makamai daga tudu zuwa cikin ruwa da kuma daga tudu zuwa tudu har ila sojojin da suke da kwarewa a bangaren makamai masu linzami za su baje kolinsu a wannan atisayin a cikin atisayin dai rundunar ta cilla makamai masu linzami ta hanyar amfani da kirkirarren fasaha wato artificial technology a karon farko makamai masu linzami wanda suka hada da ƙa'im da almas na daga cikin makamai masu linzami da sojojin ruwan suka sarrafa su suka kuma sami bararsu kamar yadda aka tsara har ila yau sojojin sun yi amfani da jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa masu kai farmaki su dawo da kuma masu ƙunan baƙin wake duk an gwada su a cikin wannan atisaye inda suka tabbatar da ingancinsu kafin wannan atisayen da an gudanar da atisayen rasulul azam a 'yan makonni da suka gabata inda aka gwada ingancin wa'annan makamai sai kuma makamai masu linzami samfurin ballistic mai suna kadar 200 sai kuma garkon makamai masu linzami na kautar 222 wanda suke da karfin kakabo dukkanin abubuwa masu tashi a sama na makiya kama daga jiragen saman yaƙi da makamai masu linzami da kuma jiragen sama wa'anda ake sarrafa su daga nesa a cikin makonnin da suka gabata dai sojojin jimhuriyar musulunci ta iran tare da dakarun kare juyin halin musulunci na kasar sun kaddamar da atisayin soje daban-daban inda suka fara da atisayin rasulul azam na sha tara, inda kuma suka gwada sabbin makamai da suka kera wa'anda suka hada da makamin ra'at, masu kirkirarren fasaha ko kuma masu shawagi wato sukan yi shawagi don jiran lokacin da ya kamata su farwa makiya dukkan wa'annan atisayin na zuwa ne a daidai lokacin da al'amuran tsaro a yankin gabas ta tsakiya ko kuma asiya ta yamma yake ƙara taɓarɓarewa faduwar gwamnatin ƙasar syria a hannun shugabannin 'yan ta'adda wato jibhatun nusra wacce aka canza mata suna zuwa hayatu sham da kuma rashin tabbas da ake ci gaba da gani a ƙasar syria bayan faduwar gwamnatin asad suna iya zama barazana ga tsaron kasashen yankin kama daga iraki da kuma jumhuriyar musulunci ta iran da sauransu sannan har yanzu yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza da kuma lebanon gaba ɗaya suna cikin hatsarin sake barkewar yaƙi a kowane lokaci don haka wa'annan atisayin na gargadi ne ga makiya wanda suka hada da harmci kasar isra'ila da ƙawayenta wanda suka hada da amurka da sauran kasashen da suke tare da su a wannan yankin masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin 27 ga watan Janairu na shekara ta 2025 wanda ya daidai da 26 ga watan Rajab na shekara ta 1446 Hijira kamariya. masu saurare ko kusan cewa shekaru 1449 suka gabata a ranar irin ta yau wato 26 ga watan rajab na shekara ta uku kafin hijira abu talib kawo manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da alayensa tsarkaka kuma mahaifin imam ali bin abi talib alaihi salam ya rasu a lokacin da yake tare da sauran musulmi a sha'ib abu talib ko kuma unguwar masharkan makka da suka kewaye shi tare da musulmi ba rasuwar kakansa muttalib annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koma ƙarƙashin kulawar abu talib tun yana shekara takwas a duniya abu talib ya musulunta ne bayan aiko manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da allah sa tsarkaka kuma ne babban wanda ya baiwa manzon allah kariya daga cutarwa ta mushrikan ƙwarshawa kafin yi bankwana da duniya abu talib ya shawarci yan uwa da abokan arziki da su karbi addinin musulunci tare da baiwa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi kariya a wannan shekarar da abu talib ya rasu ita ma sai da khadijatul kubra matar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah sa tsarkaka ta rasu saboda tsananin bakin ciki na waɗannan abubuwa guda biyu waɗanda suka faru ga manzon Allah da ko musulmi hakan ya sa ake kiran wannan shekara da amul huzn ko kuma shekarar bakin ciki manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah sa tsarkaka yana cewa Kurashawa sun kasance a koda yaushe suna tsoron su cutar da ni kai tsaye ba su iya samun damar cutar da ni kai tsaye ba har sai da Abu Talib ya rasu masu saurare ko kun san cewa shekaru 52 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan janairu na shekara ta 1973 aka kulla yarjejeniyar sulhu tsakanin amurka da kuma dakarun sojojin vietnam ta kudu a birnin paris na kasar faransa a lokacin kulla wannan yarjejeniya dai vietnam ta arewa tana tafka yaƙi da sojojin amurka wannan dai shine masomin shan kashin da sojojin mamaya na amurka suka yi a kasar vietnam sai dai kuma da wannan yarjejeniya amurka ba ta fice daga vietnam ta kudu ba sai da sojojin vietnam ta arewa suka tilastawa sojojin tafi cewa a shekara ta 1975 da haka kuma vietnam ta kudu da ta arewa suka dunkule suka zama ƙasa guda ɗaya masu saurare ko kun san cewa shekaru 134 da sa gabata a ranar irin ta yau wato 27 ga watan janairun shekara ta 1891 aka haifi Elian Brock ɗan jarida masanin adabi kuma marubuci ɗan ƙasar rasha a lokacin yana karatun jami'a ya karkata zuwa ga aƙidar kwaminisanci akan haka aka kame shi aka ɗaure shi bayan sakin sa ya gudu zuwa ƙasar faransa amma bayan juyin halin gurguzu ƙasar rasha a shekara ta 1917 ya dawo ƙasar tare da wasu daga cikin abokansa da suka tsere a lokacin da yake zaune a ƙasashen turai ya yi ta yin rubuce-rubuce a matsayinsa na ɗan jarida inda ya bar cikakken rahoto da ya rubuta a wancan lokaci kan yakin basasa da aka yi a kasar spain bayan dawowarsa birnin moscow ya ci gaba da ayyukansa na rubuce-rubuce a bangarori da kuma zamantakewa da kuma rubutun adabi sannan kuma ya rasu a kasar rasha a shekara ta 1967 masu saurare ko kun san cewa shekaru 111 da suka gabata a rana irin ta yau 27 ga watan janairun shekara ta 1814 johann gottlieb fitch shahararren masanin ilimin falsafa ɗan ƙasar jamus ya rasu tun yana ƙarami yana da sha'awar bincike na ilimi hakanan kuma haka yana da kaifin basira da kuma rike abubuwa wanda yake karantawa a cikin ƙwaƙwalwarsa ya tasirantu matuƙa da masanin falsafa ɗan ƙasar wato emmanuel kant da kuma mahangarsa ta elzim wato aƙirar falsafa wadda ta ginu akan cewa komai baya da samuwa sannan kuma surarsa a cikin kwakwalwa ita ce abin da yake da samuwa abin da mutum zai iya gani ko kuma tabawa ko jin kamshinsa ko ɗanɗanansa abin da surarsa ta bayyana a gare sa ne kawai a cikin kwakwalwarsa kuma bisa abin da mutane suka suranta abubuwa ne suke gani a zahiri amma ba domin waɗannan abubuwa suna da samuwa ta asali ba daga bisani fetch ya zama shine shugaban ofishin nazarin aƙidar falsafa ta elzim da ƙarshen rayuwarsa dai ya koma birnin berlin na ƙasar jamus ɗin da zama inda ya gina babbar jami'a ta birnin berlin kuma aka zaɓe shi ya zama shugaban wannan jami'a sakamakon kamuwa da rashin lafiya ya rasu a rana irin ta yau a birnin na berlin na ƙasar jamus a shekara ta 1814 masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 suka gabata a rana irin ta yau shahpor bakhtiyar firaministan gwamnatin sarki sha ya sanar da cewa zai je birnin paris na kasar faransa domin ganawa da marigayi imam khomeini amma marigayi imam khomeini ya mayar da martani akan wannan sanarwa ta tawagar shahpur bakhtiyar inda ya ce abin da aka ambata na yarda da cewa shahpur bakhtiyar bai da wani matsayi a hukumance matsayin firaminista ƙarya ce gaba ɗaya da gaskiya ba zan yarda da shi a matsayin firaminista ba kuma ba zan gana da shi a wannan matsayi ba face in yayi murabus haka zalika kuma a wannan rana al'ummar birnin tehran suka hau kan titi sannan kuma suka taru a daura da filin sabka da tashin jiragen sama na mehrabad na birnin tehran domin fara shirye-shirye na gudanar da gagarumar matarba ga marigayi imam khomeini wanda yake shirin dawowa daga ƙasar faransa آموزش zaboni فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci didala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na talatin da 38 amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai mun kara tunatar da ku masu sauraron mu cewa za a iya san wannan shiri a shafinmu na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata a yau da dalla ubangiji za mu nufi inda muhammadu da abokinsa ramin suke za ka dai gashi dare ya riga ya yi muhammadu yana so ya yi barci domin kuwa gobe in Allah ya kai mu yana da aika da dama saboda haka ya bukaci abokinsa Ramin da ya tada sa daga bacci da wuri domin jin yadda ta kaya a cikin tattaunawa ta gudana tsakaninsu sai a kasance ta da mu a cikin wannan shiri amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. لطفا دو الله فردا گوبه زود دسوری بیدار کن کتایرده من دارم نی اینا کار ایکی خیلی تو نداری کی باکدا دیوه. درست است؟ هکنه؟ آره ای؟ من ندارم نی دا کلاس اجی چه کار داری؟ ونه ایکی که کدشی چند nawa Nome. wasiƙa chand nome. ‘yan wasiƙu man minevi sam ni zan rubuta man post mikonam ni zan aika ta gidan waya man فکر می کنم نی اینا تنانن پدرم بابانا برای من گرینی تو پست می کنی کی زک ایکا تا گیدن ویا بده بانی به من گرنی نامعت وسیق اکا برایت گریکا چه کار میکنی؟ ون ایکی ککی دوستم ابوکینا هفته ماکو ما مطالعه می کنیم. مو مناین مطالعه ما آماده می کنیم. مو منا خودمان کمو امتحان جرباوا ساعت اگوگو چند ساعت کرپی نوا شما شروع می کنید کو کوکی پراوا از تا دگا زوا از ساعت هشت دگا کرپی تکوس تا ساعت دو زوا قرپی بیو صبح دسایپی بعد از ظهر باین ظهر شش ساعت او شده خیلی زیاد است یه da yawa ƙwarai. نیم ساعت ربین اوا ما استراحت میکنیم. کنیم مو منا سراراوا ما میخوریم. خوریم مو منا چی نهار ابن چرانا حتما تبس To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammadu da abokinsa Ramin. ببخشید آقا میدان آزادی کجاست؟ میدان آزادی؟ با اتوبوس می روید یا با تاکسی؟ فرقی نمی کند فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است ایستگاه کجاست؟ کمی جلوتر نزدیک بانک ببخشید بلیت فروشی کجاست؟ بلیت فروشی هم کنار ایستگاه است متشکرم To madalla bayan da aka je tattaunawar kamar ta gudana a cikin harshen farasanci tsakanin waɗannan abokai biyu yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji tattaunawar tare da ta a cikin harshen hausa. ببخشید آقا میدان آزادی کجاست؟ تو الله یه حقوری مالم اینا دندلین انچی میدان آزادی با اتوبوس می روید یا با تاکسی؟ دندلین انچی زکت پی ده موتر بس نه کدا موتر تاسی فرقی نمی کند بابون بمبنچی؟ فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است. ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است. این تنانن موتر باز یا پسوکی ورنس یا ور موتر باز نا دندلین انچی کسی ایکی ایستگاه کجاست؟ ورنس یا ور موتر باز اینانی کمی جلوتر نزدیک بانک گبه کدن کوسه da banki. ببخشید بلیت فروشی کجاست؟ یه حقوری اینا نه ورن سیر دا تیکیتی بلیت فروشی هم کنار ایستگاه است ورن سیر دا تیکیتین ما یه کسا ده ورن سیاور موتوچن بس متشکرم نگودی. To madalla, to jama'a masu ware sai a sake sauraron wannan tattaunawa. ببخشید آقا میدان آزادی نزدیک است بله شما میدان آزادی پیاده می شوید بله من میدان آزادی پیاده می شوم شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید بعد از دو ایستگاه بله من به شما می گویم میدان آزادی کجاست متشکرم خواهش میکنم To madalla bayan da aka je tattaunawar kamar ta gudana a cikin harshen Farisanci yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji tattaunawar tare da fassarata a cikin harshen Hausa. ببخشید آقا میدان آزادی نزدیک است؟ دو الله معلم دندلین انچی کسه که؟ بله شما میدان آزادی پیاده می شوید؟ ای کی زاک سبکنه دندلین انچی؟ بله من میدان آزادی پیاده می شوم ای نیزن سبکا دندلین انچی شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید Kai! bayan wurin tsayawar motar bas guda biyu ka sabka. Bayan از دو bayan wurin tsayawar motar bas guda biyu man be به شما میگویم میدان آزادی کجاست E, ni zan gaya maka dandalin yanci a ina yake متشکرم نگوده خواهش میکنم با komai To madalla, to jama'a masu saurare an dai riga an ji yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da abokinsa Ramin. Da dalla Ubangiji idan Allah kai mu a mako na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin. To amma kafin wannan lokaci muna ƙartatar da ku cewa za ku iya samun matanin wannan shiri a shafin na intanet kuma muna watsa shirin a rana ta talata kamar yadda aka sani. kafin mako na gaban a madadin muhammad da wanda da haɗa shirin fefe ne abdullahi salihu katsina da na jagoranci rigamar gabatar da shirin kamar da aka ji shi nake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. thank you hissoshin rayuwa rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da standard na atla shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata, mun ci gaba da kawo maku sirar Imam Hassan salam jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma limami na biyu daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan dan Fatima salamu alaiha diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na farko a cikin shirmu da ya gabata mun kawo muku wasu hadisan da aka karɓo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suke magana akan matsayin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaba daya musamman imam hassan salam da kuma alhussein salam wajen jagorancin al'ummarsa zuwa tudun tsira kuma rashin bin su daidai ne da jefa al'ummar zuwa wutan jahannama mun ji hadisin da mun ji hadisin ibn abbas wanda ya nakalto manzon allah sallallahu alaihi yana cewa kamar yadda taurari suka zama shari'a ga matafiya daga bacewa haka yake iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su aminci ne ga al'ummarsa daga bata ko kuma inda yake kwatanta su da jirgin annabi Nuhu alaihi salam wanda ya shiga jirgin ya tsira da kuma ya ƙi shiga daidai ne da wanda ya ce zai hau kan dutse ya kare shi daga ruwa a lokacin ruwan tufana, wato shi ma zai halaka da ƙarshe mun ji hadisin arkam wanda yake magana kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar wa al'ummarsa nauyaya guda biyu littafin Allah da kuma iyalan gidansa wa'anda ba za su taɓa rabuwa ba sai sun haɗu da shi a tafkin alkausar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwatanta iyalan gidansa da cewa su masu shiryarwa ne kamar yadda alkur'ani mai girma mai tsarki ne su ma masu tsarki ne alkur'ani mai girma allah ne ya ba shi kariya don haka suma allah ya ba su wannan kariyan sannan mun ji yadda said sharifuddin al-musawi a cikin littafinsa al-muraja'at ya fassara hadisan kwatanta su da jirgin annabi nuhu salam da cewa wanda ya bi iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar wanda ya shiga jirgin annabi Nuhu ne a lokacin dufana don haka zai tsira sannan wanda ya ƙi bin su daidai ne da wanda ya ƙi shiga jirgin annabi nuhu alaihissalam ko kuma ya ce zai hau dutse don ya kubuta sannan sai a ce masa kamar yadda aka faɗa wa wanda yake son samun tsira daga a ruwan tsufana da zuwa kan dutse da cewa ai babu wanda zai tsira daga al'amarin allah a yau sai wanda yake cikin jirgin annabi nuhu a wani hadisin abu zal al allah ya da shi ya faɗa a lokacin da yake riƙe da kofar ɗakin kaba yana cewa ya ku mutane wanda ya sanni ya sanni wanda bai sanni ba ni ne abuzar algifari na ji manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kwatankwacin iyalan gidana kamar jirgin annabi nuhu ne wanda ya shiga ya tsira wanda ya ki shiga kuma zai halaka hadisai da dama sun zo dangane da wannan hadisi na kwatanta iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da jirgin annabi nuhu alaihissalam a wani hadisi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa sanin iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kubuta ne daga wuta son ali muhammad ƙetarewa kan siraɗi ne kuma jibantan al'amarin iyalan gidan muhammad sallallahu alaihi wa sallam kubuta ne daga azaba a wani hadisi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wanda ya mutu saboda son ali muhammad ya mutu shahidi ku saurara wanda ya mutu saboda ali muhammad ya mutu wanda aka gafarta masa zunubansa ku saurara wanda ya mutu a kan son ali muhammad ya mutu wanda aka karbi tubarsa ku saurara wanda ya mutu kan son ali muhammad ya mutu mumini wanda imaninsa ya cika ku saurara wanda ya mutu a kan son ali muhammad sallallahu alaihi wa sallam mala'ikan mutuwa zai masa bushara da aljanna sannan munkari da nakiri ma za su yi masa bushara da aljanna ku saurara wanda ya mutu yana son ali muhammad za a ɗauke shi kamar yadda amarya take zuwa gidan mijinta a kai shi aljanna ku saurara wanda ya mutu akan son ali muhammad za a buɗe masa ƙofofi biyu a ƙabarinsa daga aljanna ku saurara duk wanda ya mutu saboda son ali muhammad allah zai sanya kabarinsa wajen ziyarar mala'ikun rahma ku saurara wanda ya mutu kan son iyalan gidan manzon allah muhammad sallallahu alaihi wa ya mutu a kan sunna da kuma jama'a ku saurara duk wanda ya mutu a kan ƙin ali muhammad za a rubuta a kan goshinsa a ranar kiyama wanda ya ɗebe ƙauna daga samun rahamar Allah. A wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku sanya iyalan gidana kamar yadda kai yake da jiki, kamar yadda idanu suke da kai, kai ba zai daidaita ba sai da idanu. Don haka wajibi ne ga musulmi su sanya Ali Muhammad kamar yadda kai yake da jiki. Mai da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ido yake ga kai shine rike ayyukansu da maganganunsu da kuma sanya su su zama shugabanninsa su saurara masu sannan su masu shiratarwa ne ga sauran mutane sai dai abu mamaki an kafa ƙiyayya a gare su a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kuma hana su matsayinsu an kauda su daga matsayin da Allah ya ba su har zuwa inda yake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mutum ba zai gushe ba a matsayinsa a ranar kiyama ba sai an tambaye shi kan abubuwa guda hudu daga rayuwarsa kan abin da ya karar da shi a kai daga jikinsa kan abin da ya tsofar da jikin daga dukiyarsa kan abin da ya kashe su a kai daga kuma ina ya same su da kuma dangane da son mu ahlul baiti wannan hadisai dai gaba ɗaya suna magana kan son iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa da kuma biyayya a gare su a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa yana cewa duk wanda yake jin daɗi ya rayu irin rayuwata ya kuma mutu irin mutuwata ya kuma shiga aljannan adin wanda ubangiji ya shuka ta to ya bi aliyu a bayana kuma ya bi waliyinsa wato wasiyinsa kuma lalle ya bi iyalan gidana a bayana don lalle su zuriyata ne an halicce su daga ƙasan da aka halicce ni an kuma arzuta su da fahimtata da kuma ilimina halaka ta tabbata ga wanda ya ƙaryata falalarsu a cikin al'ummata wa'anda suka katse zumunci da ni ta ɓangarensu allah kada ya ba su sheto na a ranar ƙiyama. a halin yanzu za mu takaita da wa'annan hadisai wa'anda aka karɓo daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da iyalan gidansa wannan dai shi ne matsayin imam alhassan salam ɗaya daga cikin iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wasu da dama daga cikin sabon manzon allah sallallahu alaihi wa sallam suna girmama shi da kuma kaninsa imam hussein alaihi salam wasu daga cikin sabon manzon allah sallallahu alaihi wa sallam suna rigengento wajen yi masu hidima ga malamin wannan al'umma a cikin sabon manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wato ibnu abbas idan ya ga imam alhassan salam ya hau kan doki yakan yi gaggawa ya riƙe linzaminsa kuma ya daidaita masa rigarsa sai ya zauna kan dokin kamar yadda ya dace wani sahabi da ake kira madariku ɗan ziyad ya aibata ibnu abbas kan hidimar da yake wa imam hassan da alhussein salam sai ibnu abbas ya yi banza da shi sannan ya ce masa ya kai mai mummunan hali shin ka san su suwaye wa'annan wa'annan su ne 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shin baka san cewa ni'imar Allah ce a gare ni in riƙe masu ragamar abin hawarsu ba in daidaita masu rigarsu ba musulmi suna girmama su har ya kai ga a lokacin da suke zuwa aikin hajji da ƙafa, sai duk wata ayarin mahajjata da suka haɗu da su sai sun sauka daga ababen hawansu su taka da ƙafa. kamar yadda limaman suke takawa da ƙafarsu har sai idan sun yi nisa idan sun fara ɗawafin a kaba mutane sukan buɗe masu sannan sukan yi cicirindo suna masu sallama suna gaida su idan abu huraira ya ga imam hassan salam yakan tashi tsaye ya gaida shi ya kuma sumbance shi kamar yadda ya gani manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi don haka ya kamata ko kuma ya wajaba ga musulmi su girmama jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam su kuma ajiye su a matsayin da Allah ta'ala ya ajiye su a matsayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ajiye su Imam Hassan alaihissalam ya kasance ya gudanar da mani bangare na farkon rayuwarsa tare da kakansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wasu lokutan yakan fita tare da kakansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna tafiya da ƙafa suna takawa a madina sai ya ga sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam suna tashi tsaye suna girmama su yana ganin yadda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yake samun nasara akan yaƙe-yaƙen da yake yi ya ga yadda musulmi ba su da ƙarfi amma allah ta'ala ya yi ta ba su nasarori akan maƙiyansu daga ƙarshe dai yana da wayonsa aka buɗe birnin makka birni mafi girma a ƙasashen laraba a lokacin dukkanin shugabannin ƙwarishawa suka miƙa kai ga jagorancin kakansa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ya ga yadda addinin musulunci ya yaɗu mutane suka fara shiga addinin musulunci ƙungiya-ƙungiya kamar yadda alkur'ani mai girma ya sifanta su a lokacin sannan a hankali a hankali addinin musulunci ya kammala manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara tsufa sannan wahayi ya sauko masa yana faɗa masa cewa lallai kai mai mutuwa ne kuma su masu mutuwa ne wannan ayar ƙur'ani ce musulmi sun fahimci hakan kuma a lokacin yana faɗar cewa ina ma da na san yaushe hakan zai kasance sai daga baya dai suratun nasir ta sauka Wace ita ma wata manuniya ce ta cewa ya kusan barin nan duniya a lokacin da wannan sura ta sauka ya kasance yana yin shiru tsakanin kabbarar harama da kuma karatun sura a sallah sai ya ce "Subhanallah!" wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilai daga nan musulmi suka fara jin tsoron cewa sun kusan rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan shi kuma ya faɗa masu cewa haƙiƙa an yi mani ishara da mutuwa ta kusa sannan a wancan shekarar ne aka sauko masa alkur'ani mai girma har sau biyu a shekara guda wannan ma wata alama ce to masu sauraro saboda ƙuriyar lokaci a nan zamu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. lafiya sai da kula. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ya saba tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai taɓo wani batu ne da ke zaman alaƙaƙai ga sha'anin kiwon lafiya inda wasu likitoci kan rubuta wa marar lafiya magunguna barkatai ba tare da gudanar da wani dogon bincike ba. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. To kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na haska fitilar sani kan wata matsala da ke zama alaƙaƙai ga sha'anin kiwon lafiya inda wasu likitoci kan rubuta wa marar lafiya magunguna barkatai ba tare da gudanar da wani dogon bincike ba. To domin tattauna wannan batun yau ma dai muna tare da Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya inda kuma na fara da tambayar shi kan yadda wannan batun yake to ba da misali da mutane za su gane kamar a ce mutum ya shiga asibiti asibitocinmu ba mu da yanayin da za a ce a ta zo da rashin lafiya a bincika wannan rashin lafiya har a je a maka test na lab a kawo maka a cikin awa daya a cikin minti talatin so kamar mutum ne ya zo da zazzabi sai ka ce to wannan zazzabin cizon sauro ne ko zazzabin typhoid ne kaga na bada misali kenan to shi kai kuma kai kuma ma'aikacin ciwon lafiya sai ka ce kawai wannan baka san wanne wanne ne ba sai ka watsa mishi maganin zazzabin cizon sauro sai ka watsa mishi maganin kamar typhoid ba to ka gani wanne kake wanne kai treating a ciki wanne ka bada magani a ciki to kaga irin wannan ne yanayin da yake sawa masu bada magunguna a ce wannan abu haɗa ma waje guda ɗaya a baka magani wajen guda ta uku don ba a tabbatar wanne ne a ciki ba saboda cututtukan sun zo da yiwuwa iri ɗaya to amma kuma za a ga cuta kamar uku ana kiran su differential zai iya yiwa ko wanne a ciki amma tantance shi shine sai ka ɗauki jini ko ka ɗauki fitsari ko ka je ka wani gwaji ya tabar maka da wanne to ba mu da yanayin da za a tabbatar maka a lokaci guda kuma kai wannan mutumin kana so ka ba shi magani to sai ka ɗauko maganin kamar ka ɗauko maganin mura ka ɗauko maganin ciwon sauro ko ka ko maganin tafo duka ka haɗa ka ba mutum guda to kaga wannan yanayin da yake faruwa kenan a asibitocin mu to ruksa an ce irin wannan yakan iya sa jiki ya saba da magunguna har ma ya kai ga bijirewa wasu daga cikin su Ko ya hakan yake ne? To, wannan dai maganar da aka yi ya danganci muhimmanci da magunguna da ke kashe cututtuka cututtukan nan da ake yake yaduwa cututtukan su kamar su virus da su bacteria da suke shiga wanda ake kiran su infectious amma akwai sauran wayan su magungunan ma da su ma sukan bijire kamar kwayoyin cuta da ake ba wa mutane masu cututtuka da suke dangane da su ciwon jeji su kansa amma an fi ba da muhimmanci ga magunguna da ake sha yau da kullum da za a kamu da su cututtuka na su virus kace a ce kaman cututtuka masu kawo malaria su influenza kamar su tari kenan da kuma da su mura to shine ake gargadin kasashen duniya da a kula saboda magunguna sun fara bijirewa za a shiga wani yanayi don an ba da magani kuma magani ya ki wa ya aiki to kaga za a je a shiga wani yanayi da mutane za su taitayyara a tashan magani a ga magani baya warkarwa. Dikta wani hadari ne yake tattare da irin wannan lamarin na shan magunguna barkatai? To hadarin shi ne ka gani an an ce cuta ya bujira magani kenan wannan ya ka sha maganin cutan shi ba zai maka amfani ba hanya biyu ne zai illa sa. Na farko wannan cuta ba warke za ta yi ba har ta kai ga wani yanayi ko ta kai da side effect da kuma illan da shi kanshi cutan zai jawo maka in ba a sha shi maganin da ya danganta ba shi kuma maganin da kake shan nan an ce kowane magani yana da nashi illa to na farko bai maka amfani ba kaga illolin maganin kuma za su sake fitowa su je su kawo wani illa daban illolin da suke kawo shi shine yawanci da yawa kasan magunguna za su sha shi za su bi ta hanta a tace shi su bi ta kuma a fitar da su ta koda to kaga wayannan wayannan muhimman abubuwa masu aiki a jikinmu sai su je su lakanta hanta ko su lakanta a koda ko ka ji su za wani abu a jikin mutum shi kanshi fitan kansa ba za ta warke ba su jawo nasu illan shi kuma maganin kanshi da kasha shi bai maka amfani ba kuma illan shi ya fito. turukta kamar yane jiki yake kin karbar magani musamman idan ana so maganin ya kawar da wata cuta to akan kasa abin ta kashi na daban-daban kamar kasan cutuka da ake ɗiban su me yi tun farko cutar da zai shiga jikin mutum ya bijirewa dama bijireren cuta ne da ba ya ya bijirewa maganin sai mutum ya samu cutan to kaga ko an ba shi maganin ba zai yi ba yiwuwa kuma kowanne cutan eh maganin zai iya jin shi amma shi ne shan maganin ya sha gurbataccen magani maganin da ba gurbatacce ne shi kan shi ba a samu iya maganin da ake so ba a cikin kwayoyukan ko a cikin allura ko kuma a'a shi maganin mai kyau ne yana da inganci amma yadda ake so a sha shi shi mutumin bai sha shi da ake so ba ka gane kama a ce ka sha sau bakwai sai ka je ka sha sau biyu ka sha kwana bakwai sai ka je ka sha kwana uku ka ji sau biyu shikenan to ka ga wannan in ka zo ka sake samun wannan cutan zai iya ya ka iya wannan cutan zai iya bijirewa maganin da za a baka kuma akwai ɗaya wanda in kai kana sha ka sha maganin a'a shi maganin yana so ya aiki amma saboda shi ainihin cutar da ka ɗauka ka ɗauko da wani mutum wanda shi ma ya sha maganin amma maganin baya mishi aiki so ka zo ka sha ka samu cutar da shi kanshi ya bijirawa? ya bujirewa maganin sai kuma akwai kuma yanayi wanda shi maganin yana nan an ba da shi ba a gama shan shi ba ko an shan shi ba daidai ba ka fahimta ko kuma a ka sha shi din amma kai ne ka ji karasarwa ko kuma ka je ka saya abun wannan ka saya abun wannan ka saya daban-daban kamar inda mutanen mu ke yi da sun ji wani rashin lafiya ya je a basu magani su sha nan su sha can a musu haɗi to kaga in aka zo kuma na farko ainihin cutan gashi nan an riga an rubuta maka kuma ka ga sai maganin ya bijire sai kuma mutanen gun da ake yin magungunan su kamfanin da kansu a kamar kasashe akwai gun da suke tantance magani na ainihi kafin mutanen su kafin ya kasan su su sha amma akwai kamar kasan mu nan kasan Afirka kowa zai je ya yi magani da ya ga dama ya zo ya zuba mana sai baka misali kamar sai ka ga kamar magani abin da ke cikin shi iri ɗaya ne amma sai ga irin su irin su da suke cikin kasuwa sun fiye ishirin ko talatin sai ga wannan an siye shi kamar a dari uku wani kuma ga zaka siye shi a naira talatin ko naira arba'in wani kuma irin sa ne maganin komai su cikin shi iri ɗaya ne amma sai a je a siye shi kuma dubu uku to kaga ingancin su daban-daban ne to kaga irin wannan shi yake kawo cututtuka su bijire ma magunguna. Sun ga likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula daga nan Radio Hausa VOH muke zuwa muku inda a yau muke mai da hankali kan matsalolin da ke tare da shan magani kan matsalolin da ke tattare da shan magunguna barkatai musamman ma waɗanda wasu likitocin ka rubutawa mara lafiya ba tare da dogon bincike ba. To duk ta yaya ko kuke ganin za a iya shawo kan wannan matsala ne? To yadda za a shawo matsalolin nan fa sai an tashi da gaske an fahimtar da mutane ta farko tukuna su hukumomi da su gwamnati tabbata duk maganin da zai shigo su. a tantance shi a san mai inganci ne a san cewa a ce akwai miligram ɗari biyar a magani kaza a tabbatar miligram ɗari biyar ne kar a ce ga magani irin sa wannan kamfani guda 20 sun kawo amma kowanne ingancin shi daban-daban to kaga sai an kiyaye wannan kenan su kuma masu wajen asibitoci masu kiwon lafiya su tabbatar cewa a tsaya a tantance wani cuta ne a kawo musu kayan aiki suna nan yanzu da yawa wanda ba awa ɗaya awa biyu za ka iya gane abu kar a yi hanzari a tabbatar kuma likita ya zauna ya yi aiki ya duba mutum ba ya yi hanzari kawai yana neman a gama aiki ya tafi ba ka fahimta a tsaya a duba mutum a bincika a san menene tukuna ya kawo shi sai a bashi maganin wannan abun shi kawai amma abin da ake kira polypharmacy kawai ka tara magunguna ka jabga mutum ya tafi ya sha shi kuma Ka san wanne ne kace ba da magani ba to kaga da nan su ko masu shan maganin su ma kuma marasa lafiya a gari ya kamata su bar zuwa ko ina da kaji wani rashin lafiya ka shiga kemis a haɗa maka abu ka je ka sha ka tafi a haɗa maka wannan ka za ka tafi a haɗa maka wannan ka za ka tafi ka tabbata ka je asibiti mai inganci an duba ka an an rubuta maka magani kuma ka bi dalla dalla inda aka rubuta maka Na ce maganin da zai kai kwana bakwai ne to ka tabbata ka sha shi a kwana bakwai din zai ka iya yiwuwa ka samu sauki a kwana biyu amma baka ƙara sa shi ba kai wa to nan gaba ka sake samu wani rashin lafiya in an baka shi kenan sai ka ga cutar da ka kamu da shi ya bijira wannan maganin maganin kuma ba zai ma aiki ba to an ranga kame kame kenan. dokta baya ga wannan matsala ma akwai ita sayar da magunguna na kan titi da ake gani musamman a kasashen mu na afirka wani jan hankali ne ku masana sha'anin kiwon lafiya za ku yi game da wannan batun. jan hankali har yanzu ya koma kan gwamnati da masu kula da lafiya don komai ya koma gwamnati ne su suka bari mutum da ba shi da lasin bai san inda ake sai da magani ba bai san kan magani ba sai da gansu a kwalaye suna yawo da magani magani ya sha rana shi kuma in kace mishi sai kuma mutanen ce a ba su maganin kaza a ba su maganin ciwon kai a ba su maganin zazzabi sai ga mutum ya kwashi wannan ya baka ya kwashi wannan ya baka kuma magungunan ba a san inda suka fito ba amma sai kaga an manna musu wai nan ba wai akan cewa an yadda a sai da su a Najeriya kuma ba su da inganci su kuma mutane daga ce ka karanta magani kawai baka san kan magani ba kawai dan dai kamar da zaka sari lemu ka je ka kasa haka suke sayan ake sayan magani a je a sayar a bakin hanya musamman ma wajajen da ake a harkan kasuwanci da wajajen tashoshi su kuma mutanen mu zai irka irin wannan maganin to ka gani idan aka wannan ba sana'a ne dan sana'an baka ka za ka sana'an da baka sani ba to ka dinga sai da magani a kai tsaye sai baka san kansa ba sai dai mutum ya ce maka a bani magani kaza kawai ka ba. ko dan kaga an zana hoton mutum baya ya rike baya shikenan maganin ciwon baya a'a ko an ci wannan ya fi duk ne ka sani ma ka fi ban ka san ta ko ban ka san inda yake ka san malaria ka san inda yake ka san irin wani irin zawayi mutum yake ko ka ɗauki magani ka ce a baka ja da yalo a baka wannan farin capsule ta sha ta firka a cikinka to ga irin wannan sai mun kiyaye to su hukumomi ya kamata su san cewa wa'annan mutanen ana sai da magunguna da suke kaiwa mu kuma masu sha din ya kamata mu yi hankali ba kowane mutum ne zai ɗauke maka kwaya dan ga shi a cikin kwali ka tasha ka daɗe ka baka san illan da zai maka wanda bai maka illa a yanzu baka sani ya zauna a jikin ka zai maka illa nan gaba ba Ko baka san cewa nan gaba zaka kamu da wata cutar da wannan maganin shi ya kamata ka sha ma maganin sai ka ka ta sha ko ba a samu waraka ba to ma sauraron mu da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga shi bakon namu dr bukar garema ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisala mu kasance cikin ƙoshin lafiya ba dan da yabo kurin waka dai dan su ci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi labaran wasannin mako. Jama saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma saksawa da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni wanda a cikin sa mai kawo muku muhimman labaran wasanni da suka shafi ƙarshen nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai da fatan masu saurare za su kance tare da mu kuma za su daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu gabar mu shiga cikin kwarai shirin inda za mu fara nahiyar afirka kuma za ku cewa ana ci gaba da wasannin takardare na neman gurbi a gasar kwallon fashin kofin kulob nahiyar afirka inda a wasannin da aka buga a baya bayan nan za ku ji cewa kungiyar kwallon kafa simba ta lallasa constantine da ci biyu da babu sai kuma ex ta lallasa wato bravos da ci hudu da babu a rukuninsu yanzu simba sc ita ce da maki goma sha uku sai sc constantine da maki goma sha biyu sai kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta barkani ta hallasa stalin Bost da ci biyar da babu yayin da stade miliyan ta sha kashi a hannun deportive luanda da ci ɗaya mai ban haushi yanzu dai as barkani ita ce ke da maki goma sha hudu a saman teburi sai kuma stalin Bost ke bi mata da maki tara sai kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta usm alger inda ta tallafa jaraf da ci biyu da babu yayin da asec ta lallasa opara united da ci hudu mai ban haushi yanzu dai usm alger ita ne da maki goma sha hudu a saman tebur sai kuma asec mimosas da maki takwas a matsayin ta biyu ƙungiyar ƙwallon kafa ta zamalek ta lallasa yimba da ci uku da ɗaya yayin da almisiri ta lasa black bulls da da ci uku da ɗaya yanzu dai zamalek ita ce da maki goma sha hudu a saman tebur sai kuma al masri da maki tara a matsayin ta biyu to wannan shine kaɗan daga cikin wasan da aka buga a ƙarshen mako game da wannan bangare na gasar ƙwallon kafa ko kuma na neman gurbi a gasar ƙwallon kafin kofin kulob kulob na nahiyar afirka yanzu kuma shirin namu zai ci gaba an gufanar da mutane biyu a kotun kenya ranar ta gabata wato bisa zargin kisan wani dan wasan tseren olympics dan kasar uganda mai suna benjamin kiblagat wanda aka tsinci gawarsa a ƙarshen mako da da raunuka da suka shafi wuyansa kotun majistri ta garin eldoret da ke jihar rift valley ta yi umarnin tsare mutanen biyu na tsawon kwanaki 21 don ba da dama ga 'yan sanda su ci gaba da bincike kan kisan dan wasan tseren kuma da ke da shekaru 34 da haihuwa waɗanda ake zargin an kama su a cin ta gabata ne kuma an gurfanar da su a kotu da sunayensu ya haɗa da david ekei lokere mai lakabin timo ɗan shekara 25 da haihuwa da peter oshuru kalumi ɗan shekara talatin sakamakon baya bayan nan da hukumar ƙwallon kafa duniya fifa take fitarwa ya nuna cewa hukumar ƙwallon kafa ta duniya fifa baya bayan nan ne dai ta ƙara ƙarfa ƙarfin gwiwa ga ƙasar morocco a fagen ƙwallon kafa afirka inda atlas lion ta kawo ƙarshen wannan shekara a matsayin ƙasar da ta fi kowace daraja a afirka da kuma iya taka leda duk kuwa da cewa daga mataki na biyu a duniya zuwa mataki na goma sha hudu. to yanzu kuma ga kasashe goma daga cikin jerin ƙasashen afirka bisa sakamako da kuma matsayi da matakin da hukumar fifa ta basu ɗaya bayan ɗaya guda goma farko inda kasar morocco ta koma ta goma sha hudu a duniya yayin da senegal ta koma ta sha bakwai a duniya sai egypt take ta talatin da uku a duniya kasar algeria tana talatin da bakwai a duniya yayin da nigeria ke ta arba'in da hudu a duniya kasar ivory coast ta arba'in da shida a duniya yayin da Cameroon kasar kamar kenan take ta arba'in da tara a duniya kasar mali ita ne ta hamsin da ɗaya a duniya yayin da tunisia kuma take ta hamsin da biyu sai kasar afirka ta ta goma a matsayin ta hamsin da bakwai. To yanzu kuma mu da zango a yankin Asiya in kuma za mu fara da kasar Iran kuma za ku ji cewa kociyan koyar da taekwondo da kasar Iran Fatime Safarpur ta karbi ragamar jagorancin kungiyar mata Kazakhstan kimiyya alizade ta samu lambar ta gulla ta nau'in kilogiram 57 a gasar olympics ta rio na shekara ta 2016 in ta zama 'yar kasar iran ta farko ta samu lambar yabo ta olympics nahid kiyani ta lashe lambar azurfa ta nau'in kilogiram 49 a gasar olympic ta paris na shekara 2024 mubina zade ta samu lambar ta gulla a rukuni guda a gasar olympics ta Paris sun shekara 2024 ta gabata zahra rahimi ta lashe lambar azurfa ta fara taekwondo wato ta wasan taekwondo ta kasassu kenan a gasar olympics ta kasassu ta shekara ta 2024 ta gabata Ƙungiyarta da aka kulla da ƙasar Kazakhstan za ta kunshi tsawon shekara guda ne. Idan muka da zango a gangaren ko kuma bangaren gasar Premier da ake bugawa a ƙasar Iran ko za ku ji cewa a ranar Asabar ƙungiyar kwallon kafa ta Istiklal daga Gulgahar sojan sun kara da juna inda aka tashi wato wasan kunnen doki ɗaya ɗaya. Sai kuma Malovan da Istiklal sun tashi babu ci. A jiya Lahadi kuma Fesolus Allah sa tarakto da ci biyu da ɗaya. sai kuma mr sanjani in ta sha kashi a hannun fulad da ci uku da biyu sefahan ta alasa khairu hurama abba da ci biyu da babu a litinin kuma za a kara tsakanin saji mazandaran da kuma aluminium arak sai kuma shamsa azakazbin ta buga da cadar malbar dukan sai kuma fadar kara da zubahan to wannan shine a takaice game da sakamakon wasannin da aka buga a ƙarshen mako da kuma wanda za a buga a yau a nan ƙasar iran To idan muka da zango a ɓangaren nahiyar Turai kuwa za ku ji cewa ɗan wasan gaba na fasan German Randall Kolo Muani ya tafi jami'in zaman aro zuwa ƙarshen kakar nan da muke ciki. Ɗan wasan na Faransa mai shekara 26 da haihuwa ya takawa PSG leda sau goma sha hudu a kakar nan to amma rabonsa da shiga wasanni tun ranar 6 ga watan Disamba na shekarar bara da ta gabata. Ƙungiyoyin Premier da suka hada da Tottenham da Manchester United na sha'awar sanya ɗan wasan. PSG ta ƙura jejeniyar shekara biyar da shi a lokacin da ta saye shi daga wata ƙungiya a Jamus akan kuɗi har fan miliyan saba'in da shida da dubu ɗari hudu a watan Satumba na shekara ta 2023. Chelsea na tunanin zaunacin Alejandro Garanjo manchester city na zaunacin andrew gambiaso borussia dortmund na auna 'yan wasan baya na premier guda biyu chelsea tana tunanin zaunacin dan wasan gaban argentina alejandro garanto mai shekara 20 da haihuwa bayan napoli ta kawo ƙarshen zaunacin dan wasan na manchester united manchester city na zaunacin dan wasan bayan italiya andrew carambasio mai shekara 24 da haihuwa amma Juventus za ta buƙaci ta biya fan miliyan 60 da biyar kan ɗan wasan. Borussia Dortmund ta janye daga zocin ɗan wasan gaban Ingila Marcus Rashford mai shekara 27 da haihuwa inda a biyan ɗan wasan na Manchester United fam 250 a duk mako ya zama masa cikas. Kocin Manchester United Robin Amorim yana ɗari kan wasan da za su yi a na gasar European a ranar Alhamis mai zuwa. Amorim ya sha jinin jikinsa ne a lokacin taron manema labarai da yi kan wasan da za su yi da Rangers kan tambayar da aka yi masa kuma an tambaye shi ne game da yadda kwazon kungiyar yake a yanzu kasancewarta a gida old trafford za ta yi wasan akan haka ne ya ce suna ɗare-ɗare a duk lokacin da suke wasa a gida ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid ta faɗaɗa ta na kare kofin champions league na bana bayan doke red bull da ci biyar da ɗaya wasa na bakwai a cikin rukuni a ran laraba tun farko an doke real karo na uku daga wasa shidan farko da ta yi wani nasara da ta doke kungiyar australia ya kara mata karfin gwiwa a gasar ta zakarun turai ta bana cikin waɗanda suka ci mata kwallaye suna da kellen pepe da kuma rodgro da ventures juniors da kowanne ya zura kwallaye guda biyu biyu a raga ita kuwa red bull ta zare ɗaya ta hannun bistrop saura minti biyar a tashi wasan tuma saurare da yake lokacin da aka haɗin shirin ya kawo jiki bari in jarin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ko jus kamar haka ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www www.cb1.ng a huta lafiya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa Jama'a saurari Assalamu alaikum. Barka mu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A yau shirin namu ya gato muku Muhammad Hassan Taj Muhammad Hassan Haji Sadiqi ne wani bace mawaƙi a nan ƙasar Iran. Ya yi mana waƙa game da abin da ya shafi ɗabi'a inda ya waƙe ruwan sama da irin ni'ima da ke cikinsa. Da fatan masu saurari sukan ce tare da mu kuma za su daɗin wannan waka da ya gabatar ai saurari lafiya. gaishe da Muhammad Khair wani fitaccen mawaki a nan kasar Iran wanda ya mana waka game da abin da ya shafi rayuwa da kuma ɗabi'a da fatan masu sun gamsu kuma ta kayatar da su. Zan jalin zamu shirin a nan gan lokacin a ran mu sai a tarbiye mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da sabar waƙar wani waƙin na daban. Amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato wwwtv 1ng a huta lafiya. شاد شدیم پایان سخن شنو که ما را چه از خاک در آمدیم و برباد شدیم از خاک در آمدیم و برباد شدیم زندگانی این است خوش که زندگانی این است شدن گفتن فسانی یا در خواب شدن